يا رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى يا رب صل على النبي محمد ما شد جرح في سبيلك وانبرى صلوا على المختار أحمد إنه Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Al'umar annabi barkanmu da yammaci. Za ku saurari saƙon musulunci mai take rahama ga talikai tare da Dr. Abdulrahman Idris Zakariya akan haƙuri, tausayi, juriya da tausasan ɗabi'un annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ɗaukar nauyi Darus Saqafa Islamic Bookshop da ke cikin garin Jos. Don tuntuɓa tambaya ko ƙarin neman sani sifili takwas ɗaya uku biyar hudu biyu biyar bakwai biyu shida. Ni إبراهيم شعيب na الكتانكي nake hidimar هذا shirin اكرمك الله بسم الله يا رب صل على النبي واله ما فض نبع بالجداول أو جرى يا رب صل على النبي محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه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 ‘yan uwa masu sauraronmu kusa da nesa maza da mata mazauna birni da kuma mazauna karkara ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina kuma sake maraba da mu cikin wannan shiri na rahama ga talikai wanda muke ƙoƙarin bayyana wa duniya haƙiƙanin halayen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na tausayi ga talikai gaba ɗaya, da wayanda ma ba musulmai ba, mata da maza da yara da dabbobi, kuma idan ‘yan uwa ba su manta ba, a haɗuwanmu da ta gabata mun yi bayani ko kuma ba da amsa game da tuhuma da ake jingina ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama game da ƙabilar banu ƙuraiza ko yahudawan garin madina kuma mun tattauna gwargwadon hali kuma ina kyautata zaton cewa masu sauraronmu sun fahimci abinda suka saurara kuma sun gamsu da shi Allah ya amfane mu duniya da lahira yau za mu koma wani ɓangare da shi ma dai wasu abubuwa ake kawowa na tuhuma wayanda ake jingina su ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama amma fa ga wanda bai karanci haƙiƙanin tarihin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba daga malama na tarihi wayanda aka san da su ba masu rubuta ƙarerayi ba. Abu na farko cikin abubuwan da ake jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallama na rayuwa ta yau da gobe akwai maganar yawan iyalan shi cewa ya auri mata har wajen tara ya zauna da su ko goma sha ɗaya don haka wasu kan kawo wannan kamar suka ga annabi sallallahu alaihi wasallama suna kawo wannan suna masu nuna wa mutane cewa babu tausayi ga ya mace to yana da kyau ɗan uwa mu nutsu mu buɗe zukatanmu kada ka ce dole abin da ka sani tun da shi ne gaskiya ka saurari abubuwa da za ka ji sa'annan ka tsora su a ma'auni da kuma hankalinka sai ka yi wa kanka hukunci farko dai zan fara da wata magana da wani marubuci masanin adabi ɗan ƙasar germany wilkie Kolain yake cewa hakika Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya zo da kiyaye mata da ba su kariya sa'annan ya kwadaitar da su mata su zamto masu kiyaye kawunansu masu wato kunya wannan ita ce maganar da bawan Allah nan ya yi wanda ba musulmi ba ne amma saboda adalci kun ga ya furta wannan magana ta gaskiya to haka ake so mutum idan gaskiya ta zo kada ka dubi wane ne ya faɗi gaskiyar ka dubi gaskiyar kawai ka ɗauke ta Allah ya sa mu dace ɗan uwa ina so mu ɗan koma baya ƙarnin da ya gabata wato a 90s ko tsakiyar 90s an yi wani ƙididdige da aka gano cewa a ƙasar amurka yara wajen kashi arba'in ba sa samun abin da ya dace daga wajen iyayensu kuma har ma cikin wannan bincike aka nuna cewa mutane suna ƙoƙarin nisantar aure suna fifita samar da alaƙa tsakanin maza da mata ba tare da an yi aure ba. Kunga wannan magana a rubuce take da mutum zai koma zai same ta wato ko da ma a rahoto na Majalisar Ɗinkin Duniya na wayannan shekaru. To na kawo mana wayannan abubuwa ne don mu ji maganganu guda biyu daga bangaren da ba musulmai ba domin mu gane adalcin kafin mu zo magana a kan yawan matan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Hakika ko shakka babu idan ana so a bada amsa game da wannan tuhuma dole ne mutum ya koma ya karanci tarihin rayuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da kuma mu'amalar shi da ya yi aikace da mutane da kuma iyalan gidan shi wanda gidan shi ya tsaya ne akan soyayya da tausayawa matan shi da kulawa da su da mutuncinsu gidan ma ya zamto musu kamar wata inuwa ce ta samun nutsuwa dole mutum yana so ya adalci ya karanci wayannan abubuwa cikin nutsuwa sa'annan abu na biyu mu koma mu ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri wayannan mata da ake faɗi kuma hakika yana da mata ya koma zuwa ga mahalicin shi ya bar mata tara to kun ga nan a gajeren wannan haɗuwar da zani ba zan iya ambato rayuwar tashi gaba ɗaya ba amma za mu iya yin tsokaci za mu nuni game da wasu ɓangarori na rayuwar tashi yadda in mun gane wannan abubuwa to za mu gamsu cewa babu maganar rashin tausayi wajen tara matan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ‘yan uwa masu sauraro na kusa da nesa ku biyo mu mu ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi auren shi na fari hakika yayin da ya kai shekara ashirin da biyar ya auri na na Khadija khadijatu yar Huwaili Allah ya yarda da ita malam ibn hisham shin asiran nabawiyya yace tana yar shekara arba'in shi yana yar shekara eh, ita tana shekara arba'in shi yana shekara ashirin da biyar kun ga wannan maganar ta girme shi da shekara goma sha biyar kenan to a nan ku dubi wannan abin da idan basira da kwakwalwa mai hangen nesa a ce shekarunta arba'in sannan shi yana ɗan ashirin da biyar ya aure ta kuma ya ci gaba da zama da ita har sai da ta rasu bai aura mata wata ba bai kawo mata kishiya ba bai auren mata bazawara ba ta zamto mata kishiya sannan bai auri budurwa ba ta zamto mata kishiya haka sai ta zama har ta koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai shekara hamsin ita ta riga ta manyanta ta kai shekara sittin da biyar. kun ga nan ko da mai gaba da annabi sallallahu alaihi wasallama ne ko da mutumin da ba wai ya karɓi musulunci ba na san zai yadda cewa wannan zama da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi da na na khadija tsawon wayannan shekaru kuma yana jin cikin samartakashi da karsashin shi da ƙarfin shi amma bai mata kishiya ba har ta rasu kunga nan yana da kyau mu gane wannan gabar sosai don mu san cewa ba wai maganar mata ba ce a zuciyar shi duk da cewa ɗan adam ne yana da sha'awa amma auren da ya yi daga bayan ba wai aure ba ne kawai na sha'awa ya tara mata akwai manufofi da dama a ƙarƙashin wannan auren nashi da ya yi ga da a ce son mata yake yi tun yana saurayin nan zai tara su da yawa amma ya zo ya kawo wannan baiwar Allah mahaifiyar muminai yar shekara arba'in kuma su zauna tare bai mata kishiya ba har sai da ta shekara sittin da biyar ta rasu sa'annan daga baya ya auri mata ba ɗaya ba ba biyu ba bayanta to wannan gabar magana ta farko kenan sai mu zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallama na na khadija ta rasu yana ta tunaninta yana ta tunanin wa zai ma aura har ummu hakim ta je ta same shi ta ce mishi gashi yana cikin kunci da sauransu babu na na khadija sai ce da ita ai ita ce uwar iyalina ya nuna je wato yana cikin damuwa har ita wannan baiwa Allah ta ce da shi ka yi aure mana sai ce da ita to wa zan aura sai ta ce da shi in budurwa kake so akwai in ma bazawara kake so akwai ke bazawara ga sauda yar zama budurwa kuma ga ‘yar abokinka Aisha Allah yadda da ita, to daga nan ne annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ba ta dama ta je ta yi musu magana idan sun yadda, ga kenan a musulunci babu tilasta wa mutum ya yi aure bai baya so bai yarda ba, ga anan ya ce a je a nemi izinin wa'yannan mata, wannan ma yana nuna muku cewa musulunci ya bai wa ‘ya mace haƙƙinta ya saba wa larabawan jahiliya wanda sukan iya ma binne ‘yar ko su kyautar da ita ko ma babban ɗaya gaji matan baban shi. To, anan annabi sallallahu Alaihi wasallama bayan na na Khadija ta rasu sai auri wata wacce ita ma dai ba wai budurwa bace tana da shekaru masu yawa, ita ce sauda ir zama Allah yadda da ita. kuma da ita ne suka yi hijira daga makka zuwa garin madina tare da wannan baiwa Allah suka yi ƙaura daga makka zuwa birnin madina har ya ajiye ta a wani gida amma abinda dole ne mu yadda da shi kuma haka yake cikin tarihi a shekarun annabi sallallahu alaihi wasallama goma na ƙarshe ya yawaita aure to amma kowanne da dalilin da yasa yayi wannan auren suwaye wayanda ya aura a wannan lokaci idan mun koma duk zamu ga wasu mata ne da suka fada cikin damuwoyi sai amfani da wannan damar domin ya ba su kariya ya taimake su a wannan rayuwar mai kunci duk idan mun koma zamu ga cewa ba wai sun yi fice ba wajen kyau ba wai sun shahara bane ne wajen wato kyansu ko iya maganar su ko danginsu a'a akwai abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya duba domin ya ɗebe musu kewa ya share musu hawaye game da halin da suka samu kansu a ciki kuma idan muka duba za mu ga ba wai 'yan mata ba ne ballantana mu ce ai sha'awa ce kawai ta ingiza manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta aure a wannan gaba shekaru na goma na ƙarshen wato rayuwar shi a gidan duniyan nan idan muka koma za mu ga ɗaya ce ya aure ta budurwa ita ce na na aisha Allah ya yadda da ita kuma ɗaya ce a wajen babban abokin shi kuma yana daga cikin manya-manyan dalilan auren shi da na na aisha ya ƙarfafa danƙon alaƙa danƙon zumunci tsakanin shi da babban abokin shi shi da na abokan siddiq wanda yayin da mutane suka ƙaryata shi suka karyata annabi sallallahu alaihi wasallama sai na ya gaggata shi yayin da mutane suka hana shi shi ya bashi yayin da mutane suka kore shi shi ya bashi wato mafaka yayin da ma aka karyata cewa ba a yi tafiyar isra'i da miraji da shi ba a wannan daren duk sun karyata har wasu ma masu imanin sun ɗan fara samun shakku amma shi da aka je aka faɗa mishi ga abin da fa abokinka yake cewa an yi tafiya da shi zuwa baitul maqdis a filistin da can kuma an tafi da shi sama sai sai na abubakar ya ce ya faɗa hakan sai suka ce eh ya faɗa sai ya ce to in dai ya faɗa hakan to ya yi gaskiya kun ganin ya cancanci a ce mai babban siddiku babban mai gaggatawa to ya auri yashin nan domin ƙara danƙon zumunci tsakaninsu sa'annan bayan ita na na'isha akwai hafsa yar sayyidina Umar ibn al-Khattab shi ma babban abokin shi na biyu malaman tarihi suna cewa ba wai an santa da kyawu ba ne. ko dalilin kyau annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta a'a ya aure ta ne bayan rasuwar mijinta Hunaisu dan Huzafa as Allah yadda da shi bayan mijinta ya rasu kuma mijin nata ya yi imani da shi to domin ya share mata hawaye ta zauna a ƙarƙashin wannan gida mai albarka a ranar gobe ƙiyama ta tashi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama shi sa ya aure ta domin ya ƙarfafa zuciyarta ya sanya farin ciki a zuciyarta kada ta ji damuwar wato mutuwar mijin nata kuma hakan ne in aka ce sahabi ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi ya auri matar shi ai wannan baiwa Allah haƙiƙa ta samu ɗaukaka sama da ɗaukakar da suke da ita a baya haka nan idan muka sake komawa auren shi da ummu habiba ummu habiba yar abu sufyan Allah ya yarda da ita kun san tana cikin wayanda suka yi hijira suka yi ƙaura zuwa habasha ethiopia kenan a wannan zamani namu tana daga cikin wayanda suka yi wannan hijirar kuma annabi sallallahu alaihi wasallama bai ganta a can ba duk da cewa ya san cewa ta musulunta duk da cewa ya san babanta jagorar jagoran mushirkan makka ne a wancan lokaci amma ya aure ta tunda ya san cewa ta yi imani da shi ta bar magarinta da take so saboda yarda da saƙon da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zo da shi. Hakan nan annabi sallallahu Alaihi wasallama ya san cewa mijinta ya yi ridda, da ya ridda ya bar musulunci kun ga ba sa tare kenan. To shin annabi sallallahu Alaihi wasallama zai batta ta shiga cikin wannan kunci an kore ta daga garinsu. Sa'an ga mijinta ya zo ya yi ridda, to ina za ta koma ta samu nutsuwa. kun ga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai ya dubi kyanta bane a'a me yake so ya isar zuwa zuciyarta na cewa fa eh shi annabin ƙarshen zamani ne sannan kuma mai tausayi ne ga mata musamman ma waɗanda suka rabu da mazajensu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika mata yana mai neman aurenta ita kuma cikin farin ciki ta nuna yardarta da kasancewa ƙarƙashin gidan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. ‘Yan uwa masu sauraron mu kusa da nesa, duk yadda mutum zai koma ya yi nazari zai ga cewa duk matar da ta fada cikin wata damuwa kuma tana da wata kulawa ta musamman a cikin wannan al'ummar kunga wannan baiwa Allah tana da kulawa sun da hatta garinta ta shahara a garin cewa ta yi imani da annabi ta fifita annabi sallallahu alaihi sallama a kan mahaifinta da mahaifiyarta da mamujinta da ya yi ridda to wannan tukwicin da ya kamata a mata a ba ta kariya kuma ina ta samu wannan kariyar da tausayin ta samu wajen fiyayyen halitta annabin rahama tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kamar yadda dai na faɗa wa ‘yan uwa ɗazu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama auren da yayi nan ba wai sha'awa bace kawai take ingiza shi dan da sha'awa ce da ya auri budurwa kyakkyawa tun yana dan shekara 25 kuma kun san matsayin shi a garin Makka matsayin gidansu da kuma kowa ya yadda cewa amintacce ne mutumin kwarai ne mai amana ne har lokacin gina ɗakin Kaba ma da mushrikan makka suka samu saɓani wane ne zai ɗau bakin dutsen nan ya tsora shi a wajen shi shawa mushirkan makka suka ce sun yadda shi ne zai yanke hukunci abin da ya ce haka za a yi kuma da ya shigo ya jagorance su ya yanke hukunci kuma sun nuna sun yadda da wannan hukuncin da ya yanke kunga kenan da a ce yana son kyawawan mata a makka da an bashi da a ce yana son ‘ya'yan babban gida a makka da an bashi da a ce mulki yake so da sun bashi duk sun bujiro mai da su amma yake shi fa ba maganar mulki ba ne ko sha'awa ko kuma tara mata kun ga wannan yana da kyau ya zauna a kwakwalenmu gaba ɗaya ‘yan uwana masu sauraronmu musamman wayanda suke zaune a karkara da ma wayanda suke cikin birni da musulmai da wayanda ma ba musulmai ba yana da kyau mu kula da wayannan abubuwa mu zamto masu fahimtar gaskiyar kuma mu yadda da gaskiyar ko da kuwa wanda ya furta wannan gaskiyar baya tare da mu Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu ɗan uwa kamar yadda na faɗa muku wannan gaba ta lokaci ba za ta ishe mu mita fito da abubuwan da suka faru a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba yadda Allah ya hore mana isar da sako sai dai ka ba da dai abin da za ka iya yi wanda kuma zai sake faɗaɗawa sai ga Allah ya ba shi dama ya bayyana abin fiye da yadda kai ka bayyana saboda fallar Allah tabaraka wa ta'ala ce yana baiwa wanda ya so da kuma wanda ya hukunta zai ba shi don haka ‘yan uwa za mu iya fita ko mu fita da wata ko wani saƙo cikin wannan tattaunawa da muka yi cewa duk aurarrakin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi dinnan kowanne akwai manufa kyakkyawa akwai kuma abinda yake so ya cimma kuma tausayin nashi zai bayyana karara ba ma sai mun wahalar da kanmu wajen bin abubuwan daki-daki ba na faɗa mana dai babban dalili da a ce mai son tara mata ne da tun yana ɗan shekara ashirin da biyar ɗin nan ya tara mata kuma a lokacin ne mutum yake da ƙarfin wato ko sha'awar ma da kuma son mata mada annabi sallallahu alaihi wasallama kun ga bai aikata haka ba ya auri a shekara arba'in sa'annan bai mata kishiya ba har ta koma zuwa ga mahaliccinta subhanahu wa ta'ala da ƙarshe ɗan uwa masu sauraronmu tunda muna magana ne akan aure ko auren mata sama da ɗaya yana da kyau mu ɗan ba da amsa ko mu tsokaci game da tuhuma da ake yi wa musulunci don wai ya halatta a auri mace sama da ɗaya amma wannan tuhumar ita ma ba dalili a kai wannan zargi da ake jingina wa musulunci bayi da madogara amma faga wanda yake son gaskiya zai zauna ya tunani ya karanta abin da ya zo daga malaman tarihi kuma mu gane cewa musulunci ba shi bane ya kawo maganar auren mata sama da ɗaya wayannan abubuwa akwai su a dokoki ko shari'o'i da suka gabaci shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar wajen Yahudawa da Nasara da ma wato ƙasashe na larabawa kafin zuwan musulunci da ma can daula ta farisa duk suna da wannan kamar yadda akwai joseph lobon wani marubuci ne ya yi magana yake cewa lallai magana ta yawaita matan aure ko mutum ya yi aure sama da ɗaya ba abu ba ne da yake ɓanci da musulmai kawai ya yahudawa ma sun san wannan da mutanen farisa da kuma larabawa a jahiliya da ma al'ummomi da suke gabas ta tsakiya kafin bayyanar na Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Don yana da kyau mu gane cewa ba musulunci ba ne ma kawai fa ya zo da auren mata mata sama da ɗaya. Wannan farko kenan. Amma idan muka dubi maganar ƙarin auren a shari'ar musulunci ba zalunci ba ne ga ‘ya mace, ba cutarwa ba ne ga ‘ya mace. Idan muka dubi dokokin da musulunci ya sa kamin mutum ya ƙara auren. ba wai an ce kawai a ta ƙara aure ba ne a buɗe a akwai dokokin da sai sun cika kafin mutum ya samu wannan dama ko ƙarin aure wannan shine abu na farko da nake so masu sauraronmu su gane sai dai idan muka koma za mu ga cewa akwai wasu abubuwa da musulunci ya zo da su da suke baiwa mijin kariya kuma suke baiwa ita matar kariya sannan ko sabbuba da za su sanya mutum ya gaza zama da mata ɗaya za a iya samu mutum ba zai iya zama da mata ɗaya ba sannan kuma yana bukata to me zai aikata in ma ita matar ta yi haƙuri ta zauna tare da mijin nata ko kuma shi ma ya yi haƙuri ya zauna da ita ita kaɗai ya ta fuskantar wayannan damoyi misali yana da tsananin sha'awa ita ko matar tana da rashin lafiyan da akwai yanayin saduwa da ita ko biyan bukata da zai yi da ita in ya wuce wani wato limit ko ya kai wani wata gaba ko ya yawaita wainan abubuwan za su yi ta cutar da ita a rayuwarta to nan dole ne me za a aikata shin me ya fi dacewa ga ita matar mijinta ya je waje ya samu mata ya ta zinace zinace ko kuma ya kawo mata ta halal ya aure ta ta zauna ƙarƙashin shi tare da ‘yar uwar tata kowace a ba ta haƙƙinta yadda Allah ya ce. Wanne ne ya fi dacewa ga mace, na san cewa mata duk da nauyin abin za su ce na biyun shi ne ya fi sauƙi. Don idan ya fita yana ta zinace-zinace, tana gidan zai je ɗebo mata cuta ya sa mata ya sanadiyar mutuwarta. amma ya je ya auro 'yar mutunci suna zaune a gidan kowace a ba ta haƙƙinta wannan ne ya fi gare ta ba kuma a ce tun da ba ta da lafiya ba ta iya biya mishi bukata a ce to ya sake ta ya je auro wacce za ta iya biya mishi bukata ga nan ma an cutar da ita matar ‘yan uwa ga shi mun koro maganganu amma kuma lokaci ya yi halin shi dole mu dasa aya a nan ku kasance tare da mu in Allah ya yadda a haɗuwa ta gaba za mu ƙarasa wayannan bayanai da kuma ba da amsar musulunci game da halatta auren mace sama da ɗaya ko mu ga yadda musulunci ya zamto mai adalci mai baiwa ya mace haƙƙin nata Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ladan ayyukan da muke yi ya haskaka mana zukatanmu ya tabbatar da mu kan gaskiya har zuwa ranar da zamu sadu da shi da ƙarshe nake cewa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على النبي وآله ما فض نبع بالجداول أو جرى يا رب صل على النبي محمد الحمد لله Allah shi ƙara wa malam lafiya. Kun saurari shirin saƙon musulunci da aka yi wuta ke rahama ga talikai tare da Dr. Abdulrahman Idris Zakariya wanda Darus Saqafa Islamic Bookshop da ke cikin garin Jos suka ɗauki nauyi fi sabilillah. Yadda aka shayar da mu haƙuri tausayi juriya da tausasan ɗabi'un Annabi Muhammad tsira da hukuncin Allah su ƙara tabbata a gare shi don tuntuɓa tambaya ko ƙarin neman sani sifili takwas ɗaya uku biyar hudu biyu biyar bakwai biyu shida Allah shi sa kawo malam da ɗimbin alkhairai ni Ibrahim Shu'aibu Nalkuta nake hidimar haɗa shirin jama'a ku tara mako mai zuwa Ma'aikata. Ya Rabbi salli ala nabi wa alihi ما فض نبع بالجداول أو جرى يا رب صل على النبي محمد ما شد جرح في سبيلك وانبرى صلوا على المختار أحمد إنه بسم alaikum ya al'ummar musulmi عليكم يا الأمة ƙungiyar ahalus sunna ta ƙasa reshen jihar plateau ta ƙara miƙe sawu wajen ƙara fahimtar da jama'a addinin musulunci tsantsa ta hanyar ɗaukar nauyin ƙara gabatar muku da tafsirin alƙur'ani mai girma wanda al-mu'assas marigayi shek ismaila idris bin zakariya ya karanta zamanin rayuwar shi addinin musulunci ya yarda ka karanta alƙur'ani kana da ladan karanta alƙur'ani duk kuwa maganan allah Allah ne yadda zai dinga zuwa ga masu sauraro ta wannan kafa ranar Juma'a da misalin karfe uku na rana ɗaukar nauyin wasu ɗaliban Sheikh Ismail Idris bin Zakariya da ke cikin garin Jos. Allah shi ba mu ikon fahimtar addini tafsirin Alƙur'ani mai girma karfe uku na rana kowace Juma'a kada ku bari a baku labari ɗaukar nauyin wasu ɗaliban Sheikh Ismail Idris bin Zakariya da ke cikin garin Jos. Wa alallahi falyatawakkalul mu'minun صدق الله العظيم